أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسه فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فلم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانقين قال ومن يقلد من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yabo da godiya sun tabbatar ma Allah mai girma da daukaka da ya saki ba mu dama muka dawo a wannan masallaci na makarantar ba'ul qur'ani da ke wannan anguwa ta akalawa a wannan birni mai albarka domin ci wato birni sokoto domin ci gaba da gudanar da tafsiri na alqur'ani mai girma wanda muke yi dukkan atanin tsakanin magariba zuwa isha daidai wannan lokaci yau muna 23 ga watan nuwamba miladiya 2020 satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen aya ta 30 yau za mu tashi farkon aya ta 31 inda Allah ke cewa bismillahir يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين نعم وانا آية الله من جرمان دوككا yana kiran ‘ya'yan Adam gaba ɗaya, domin dama an yi kissar annabi Adam alaihi salatu wassalam da Iblisu da kuma abun da ya biyo baya to shine aka da kuma ana kiran su ƴaƴan adam aka ce khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku rike kawarku a kowane masallaci kawa ana ana nufin tufafi domin a can da a jahiliya a makka akwai kabilun da idan suka zo dawafi a ɗakin kaba kamar da muka gabatar a satin da ya wuce wai za su ɗebe tufafin su ne sai su yi dawafi a tsirara don kada su yi tawafi da tufafin da suka saba wa Allah da su in sun samu wanda ya ara musu cikin shawa sai su ara musu idan ba su samu ba kuma sai su ɗibi tufafin su su yi haka nan tsirara maza da mata mun faɗi wannan daga cikin aibubukan bili'a kenan domin su gani suke kokari suke kamar da dan bili'a shi ma gani yake kokari yake a bid'ar sa wai sai yi kokari ba su yi tawafi a dakin Allah ba da tufafin da suka saba ma Allah da su to wannan tasa sai Allah ke cewa ya ko ƴaƴan Adam idan za ku je masallaci to ku zo zinatakum ku rike alƙawarku domin tufafi kawa ne idan mutum yana da tufafi to ya kammala ya zama mai kawa idan bai da tufafi to bai kammala ba kuma bai da kyan kallo domin kawa abun da ake da shawa a kalle shi shine kawa rishin kawa kuma abun da ke da muni wanda bai da kyau a kalla shine rishin tufafi kenan idan mutum ba da tufafi ba da daɗin kallo to shi yasa sai Allah ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ya ku yaya adam ku rike ƙawarku a kowane masallaci ba masallacin Ka'aba ɗaya ba duka masallacin da za ku je ku yi sallah to ku yi amfani da tuwafi ku yi sallah kada mutu ya je yi sallah tsirara shi yasa ma malamai ke cewa sallah da tufafi wato wani abu ne wanda sharaɗi daga cikin sharuɗan sallah idan mutum yi sallah ba tufafi to babu sallarsa wannan daga cikin maganganun malamai kuma shine jumhurin malamai suka tafi a kansa bal shi ma ne ma malamai ke cewa shine kauli mai kyau akwai masu fahimtar cewa tufafi ba sharaɗi ne ba mutum yana iya sallah zindir kuma sallarsa ta yi akwai wannan masu wannan akwai inda ke cewa a'a lalle sa tufafi yana cikin kammaluwar sallah yana cikin sunnonin sallah amma ba cikin wajiban da ke sa sallah ta ɓaci har suka kawo hujjoji daga cikin hujjojinsu akwai amru ibnu salama ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yana karamin yaro mutane kabilarsa sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka zo suka musulunta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to idan suka koma ta a kauyen su su nemi wanda ya fi kowa karatun alkur'ani ya ba su sallah amru ibnu salama yake cewa lokacin da suka dawo suka diba duk kauye mu ba wanda ya kai ni karatu alkur'ani ni kuma ina dan shekara bakwai zuwa takwas sai suka ce to shi ya kamata ni ya kamata in zan liman kasancewa nahi kowa sanin qur'ani duk ga dottijawa sai su hakura tunda ba san qur'ani ba ni da akaramin yaro wanda sallan ma bata zan wajibi gare ni ba amma ni zan da sallah suka nada ni liman ni ci gaba da bada sallah wata mace daga cikin mata tana baya to in na duka dama ya karama ya riga da riga ne babana ya samu in na duka yana ganin kyan na daga baya mutane na kallo har ita matar sai ta kira ta ce don Allah ku ruhe muna ustu imamikum us kalma ce ta batsa domin da an ce ustu to ana nuhin dubura to ku ruhe muna dubura yaron ga naku kwa limamin ga naku to sai suka ce to ashe ya nuna kenan eh, ruhe al'aura ba wajibi ne ba don ga liman <laughs> Allah sau kun gani har suka ce ai akwai malaman da suka ce idan liman al'aurarsa ta bayyana kuma mu kuna waje sai kuka kila na yiwa riga ta gare musamman irin kananan rigunan nan kuma ga wando ya barke yana yana dukawa ruku'i kuka ga baya ne to sai malamai suka ce wanda ya gani sallah ta ɓaci amma shi liman sallah sai bai ɓaci ba wani ko yace a'a wanda duk wanda ya gani da wanda bai gani ba duk sallah ta ɓaci wasu ko suka ce a'a da wanda ya ganin da wanda bai gani ba da liman duk sallah su bata ɓaci ba an gane idan ka dibi tafsirin imam al-qurtubi ya kawo wannan maganar da kuma eh, fatahul qadir eh, na wato na imam shaukani shi ma zaka samu wa'annan bayanan amma sai suka firin jihar da dai cewa sa tufafi wato abun gani eh, sharadi ne cikin sallah ko da yake an samu malamai masu wannan kuma wayannan su ne hujjojinsu to kaga dai magana ce khilafiyya to amma dai anan aya ta sauko ne tana ba da umarni cewa a sa tuwafi to da tace a sa tuwafi akan dole sharadi ne a sallah don da asalin ayar ta sauko ne a matsalar dawafi a dakin kaba ba a matsalar sallah ta sauko ba amma sai ta zo da wani lafzin da ke nuna umumi ta ce inda kulle masjidin a kowane masallaci mun kosan cewa masallatan duniya duk ba masallacin da ake dawafi in ba dakin kaba ba dukkan duniya ba masallacin da ake dawafi in ba ɗakin kaba ba sai dai akwai yan bidiyan da suka samu guraren da suke da wafi su wannan yan bidiya ne ba musulmai ne ba ina fata an gane wannan ko kuma masu dawa musulunci ne amma dai ba hakika ba aiki musulunci suke ba a dawafi duk duniya ba inda Allah ya yi da yi dawafi matsayin ibada in ba ɗakin kaba ba shi yasa aka ce idan aka ruwe ɗakin kaba yanzan ba a dawafi a wannan wurin to kana iya rantsewa da Allah duk duniya ba inda ake dawafi a hali yanzu amma sallah yanzu kana cewa duk duniya ba inda ake sallah a hali yanzu eh wannan bai ba wani na can yi in azhar din ku ta wuce to yanzu azhar din wasu ta yi illa asar din ka ta kawo to ta wani bata kawo bai yanzu shi asuwa din ne ta yi to kaga yanzu baka da lokacin da zaka cewa ba lokacin da ba a sallah duk duniya amma tawafi kana iya cewa yanzu ba inda ake tawafi duk duniya musamman in ga kaga dakin kaba ba wanda ke tawafi a wannan lokacin ina ba ta ganin haka dawafin aikin haji kana damar ka ce duk duniya ba inda ake ne a hali yanzu don shi sai a shekara ake ne so guda an gane sai ya zama kenan aya ta sauko game da dawafi amma sai Allah ce en da masu masjidin don a haɗi dukkan sauran masallatai don sallah ta shigo to sai nuna kenan ko da sallah ce lalle ne ka ruye tuwayinka Allah ya ba da wannan umarni to amma sharaɗi ne dole ne in baka ruye ba babu sallah ko ko a in ka an baka ruwe ba sallar ka akwai ta wannan sabanin malamai ne amma magana mafi kyau lalle wajibi ne mutum ya ruwe al'aurata lokacin da ke sallah maza da mata kuma sai Allah yake cewa wa kulu washrabu wala tusrifu ku je ku ce ku sha kada ku yi barna amman ku ce ku sha amman kar ku yi barna innahu la yuhibbul musrifin lalle ba shakka shi Allah baya bukata baya son masu barna wannan aya ta ce cewa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha kada ku yi banna Imam al-Bukhari ya hakaito mun ruwaya daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu Abdullahi dan Abbas yake cewa kul ma shi'ita wal bas ma shi'ita ma akhda'atka khaslatani sarafun wa makhila yace Abdullahi dan Abbas yana cewa wannan aya tana duhin kace ka sha abinda ga dama matukar dai da aka haslata ni ka kauce ma ko kuma ɗabi'u guda biyu sun kauce maka halaye guda biyu sun kauce maka mana ka ci ka sha matukar dai ka kauce ma ababe guda biyu abu na farko dai shine asaraf ya zan baka yi barna ba an yadda ka ci ka sha amma dai ban da barna sannan kuma almahila kuma ba tare da ka yi takama ba kenan baka sa tuwafi don takama ba wannan ka yi abin da ka ga dama in ji wa lai da abbas ka ci ka koshi in dai ba barna za ka yi ba ka koshi ka rinka ci haka haka ja maka musiba domin ci da yawa yana ira kawo ma rashin lafiya to kaga wannan barna ce kai ko kuma a'a abinci iri kaza yana isar ka sai ka je ka ɗauki abinci mai tsada wanda kuma zai iya nakasa maka arzikin arzikinka ko kuma zai sa wani ya rasa abincinsa to kaga wannan barna ce to ka ci gurgudun abin da ke isar ka sannan kuma banda barna sannan ka sa tufafi gurgudo wa'anda kake bukata amma kada kai kada kayi takama to wannan sai malamai suka ce to kaga wato ba hana muna cin abinci irin wanda muke so ba ba hana muna mu sa tufafi irin wa'anda muke so ba wa'anda muke iya saya ba abinda aka hana muna barna shi yasa aka ruwaito cikin manya-manyan malamai akwai masu sa tufafi masu tsada tsadaddun tuwahi sannan akwai wanda aka ruwaito suna ce abinci lafiyayye wannan duka bai raba su da cewa su na Allah ne ba ina fata an gano nan domin akwai wanda ke ganin cewa su sufaye ne sai kaga sun zauna da yunwa sun zauna da ragga sun zauna da tsumma to wai shike na wannan shine ibada kuma shine kusanci ga Allah to shine sai Allah ke a a kulu washrabu amma dai sharadi kawai wala tusrifu ku ce ku sha amma dai doka guda wala tusrifu kar ku yi banna an gane wannan ku ce ku sha abin da aka hana muku barna barna ce kawai aka hana muku shi yasa ka ruwaito imamu malik yana sa tufafi tsadaddu aka ruwaito ibn hajar al-asqalani yana sa tufafi na dubu daya an gani so kaga wannan yana nuna muna sa tufafi ba laifi ne ba sa masu tsada ba laifi ne ba matuka baka mahila baka girman kai sannan cin abinci lafiyayye ba laifi ne ba musamman in kana bin ka'ida da irin yadda likitoci ke ba da shawara alhamdulillah sai ce ma ka rika samun abinci mai balances karka ba bangare ɗaya girma wato sun karkasa abinci aji aji aji da suka ce to karka ba bangare ɗaya wato me karka ba shi karfi a ce kala guda kawai kake ci a ana buƙatar ka rinka ɗauko ni bangare kaga akwai bangaren abin da ya shafi bangaren su bangaren su dawa su gero su shinkafa wannan duk masu kara eh, ma karfi ne sannan akwai hydrogen akwai akwai akwai bangaren kwai akwai bangaren nama akwai bangaren kize akwai mini kore da suka karkasa shi akwai bangaren yaya itace fruit kenan to kore kai yana bukatar kore bangare to idan tuna jikin ka na bukatar kore bangare sai ce to ka rinka ci daban-daban daban-daban sai ka hada karka ka dauki yayan itace kadai kana kake ci kar dauki bangaren nama kadai kake ci kar dauki bangaren hatsi da gero da dawa da shinkawa su kadai kake ci a ka darin ka surkawa wannan zai sa jikinka ya samu abubuwan da yake bukata shine Allah ya ba mu wannan damar kulo wa la tusrifu ku ce ku sha kada ku yi barna a Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Al-Miqdam ibn Ma'adi Kariba Al-Kindi yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma mala ibnu adama wi'an sharra min batnihi bi hasabi ibn adama uqlatun yuqimna sulba fa in kana fa'ilan la mahalata ta'amun wa sharabun wa thuluthu li nafsihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ta adam bai cika wani ciki ba bai cika wata jikka ba wadda ke da shardi ke da muni kama wato jikar cikinsa saboda ya ishi mutum ya samu abin da zai iya tsayar da tsatsonsa ya samu karfi ya samu lafiya to duk abin da zai wucewa ga haka to zai iya kaiwa ya zama sharri gare shi idan kai yadda zai inganta ma rayuwarka shine a bukata ba wai kai zari ba in kai zari to yana iwa ya jawo ma rashin lafiya don ko likitoci suna cewa kada mutum ya yawan ciye zai sami zai sa kuma rashin lafiya ta kama ka Allah sauka muna na'am so wannan aya abinda Allah ke nuna muna a takaice ta nuna muna halacci mutu ya ci da ba barna ba kuma ya nuna muna halacci mutu ya sa tufafin wa'inda ba barna ba ba kuma makila ba amma akwai wa'anda ke tufafi wanda ka san dai almubazzaranci ne almubazzaranci ne don na zauna da wanda shi gaba ɗaya bai wanki ba a mai wanki bai wanki ba a mai wanki kullum idan ya sa tufa yau to gobe ya cire su bai sake sa su sai dai a kawo mai wasu sabi set sabo ya sa wai shi masu wanki sun bata mai rai kullum saboda ga wata sai ya yi ya kai matela set talatin sai ya dunka masa wata na kaiwa rabi sai ya sake kai wasu talatin wata na kai rabi a kai wasu talatin duk wata sai ya kai talatin talatin duk da wata ya kai rabi sai kai talatin ya kai rabi ya kai talatin to kamin watan ya kare kami watan ya kare dole tela ya tabbatar da ya kawo mai su da ya dunka da ya sa mareke ya ya ɗebe su to bai sake mai shi su a jiki ne kuma shi kenan to kaga wannan akwai barna barna ciki amma dai in talakawa yake ba ba matsala eh ba matsala in dai in ka ɗebe zaka nemi talaka ka bace sadaka fi sabilillahi to wannan ba matsala eh Allah kara mana ire-iren su kaga talaka in aka samu ire-iren su mutum goma shi ya kuma la'usuma ai kaga talakawa sun za su dara eh babu babu riya to ya danganta ai shi aiki ko ne na yana iya shigar sa, kuma rashin yana iya shigar sa. in ya ce in ya in yi don a ce ya yi to kaga wannan ya zama riya amma in ya yi kawai da ra'ayi ne ne da kuma bukata ya taimaka ma talakawa shi ya kaga shi kenan babu riya ciki na'am <laughs> قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله ce قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده تنبيه waye haramta ma Allah waye haramta ma bayin Allah kawar Allah wanda ya fitar domin bayinsa tuwabi da ke amfani da su a wajen masallaci da ke sawa domin kawa abincin da ke sha domin jin daɗi abincin da ake ci domin jin daɗe abin shan da ake sha domin jin daɗi tambaya wa haramta shi kaga sai a tambayi su waye kenan ko a tambayi masu haramta ma kansu abinci mai daɗi amma ko su ta suka waye hitowa suka su nuna mutane su su waye ne malaman zuhudu ne ba sa cin abinci mai daɗi ko kuma wani ma sai ce ma shi bai ci abinci ai waliyi na alhali karya shi kai sai ya koma can zai je ya ci abincinsa eh mala abubakar giro kusan shekara nawa digi ya wani wa'azi yake an samu ni malami wanda malamin malamin bid'a ne sai je kauyi sai ke cewa to shi fa bai ce abinci bai ce abinci sauraka sai ya zama ashe wai da gari shike cikin aljihu ne sai yake bai ce abinci amma shi na zuwa tole to sai ya je tole ya je tole sai dan kurkuda kurkuda sai ya zuba ma baki ne zuba ruwa ya hade kwana uku sai mutane suka ce an kado ana cewa ka ai mun wali yanzu kwana na uku bai ci komi ba ashe gari na cikin aljihu <laughs> to kaga wali yan ƙarya kenan to akwai wanda shi kuma malam ba mai shinkawa Allah ji kansa da rama shi ko ya kawo yace shi ko da yaje sai sai ce bai ci abinci wannan gida ya kawo wannan gida ya kawo wannan gida ya kawo sai an tara masa abinci kala kala kala gida gida gida kusan gida 30 misali to sai ce to ni kun san wali ne ba na cin abinci amma da kun riga kun kawo to bari a samu ku albarka sai ce to bari wanga loma guda wanga loma guda wanga loma guda wanga loma guda mi a jima dukkan loma 30 kaga ya sa albarka Shi nan kuma bai ci abinci to kul man harrama zinatallahi allati li ibadi ka tambaye su waye haramta ma bayin Allah wannan kawar da Allah ya fitar ma bayinsa wa tayyibati da abubuwa masu dadi waye haramta duk abin da ka san mai dadi ne Allah bai haramta shi ba a Allah yana haramta al-khaba'itha ne Allah yana haramta abubuwan da ba sa da kyau ne kamar yadda Allah siffanta mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yuhillu lahumul الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل نعم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون <laughs> نعم آل إمران كينا الذين يتبعوا الرسول النبي الأمية وإن كبير من ظنن صلى الله عليه وسلم النبي الأمي النبي وان ربوتو kuma baya karantawa wanda daraja ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zan bai rubutu bai karantawa amma ya zo da abin da duk farfesan duniya bai iya kawo shi amma kai idan ka zama yanzu ga kanan shirgegen katun ka baka iya rubutun dama ba baka iya hago ba baka iya karantawa to na kai na kasa ni gare ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba bai iya karantawa ba amma ya zo da abun da duk wani mai rubutu bai iya kawo irin sa annabiyul ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suke samu a rubuce a cikin at-taura dama sunan manzo Allah na rubuce a taura sunan manzo Allah na rubuce a injila ya amurhum bil ma'rufi yana bada umarni cewa yi aikin kuri duk abin da ke zama alkhairi ga al'umma shine manzo Allah yake cewa yi. wa yanhahum anil munkar kuma yana hana musu mugu aiki duk abin da baya da kyau a ɗabi'ance baya da kyau a al'adance baya da kyau a shari'ance baya da kyau to shine annabi ke hanawa sallallahu alaihi wa sallam wa yu'illu lahum at-tayyibat yana halanta musu wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dukkan ababen da ke da kyau sallallahu alaihi wasallam a daina sa duk abin da ke da kyau wanda ke da amfani a jikinka yake da amfani ga hankalinka yake da amfani ga al'umma ka yake da amfani ga dukkan wato rayuwarka gaba da lahirarka to shine annabi ke cewa halal ne gari ka wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'isa sannan yana haramta musu ababen da ba sa da kyau to kaga sifar manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama yana haramtar da al-khaba'isa wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim sanan dukkan wani kunci da wani nauyin da aka dora musu canda wanda aka dora musu to yanzu manzo Allah sai ya sauki yace ku zo ga addini mai sauki addini Allah addini musulunci sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da babu wahala a cikinta فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون lalle wa'anda suka yi imani da shi suka karfafa shi suka be shi suka bi wannan hasken da Allah ya saukar shine Qur'ani da Sunna suka bi wannan hasken fa ulaika humul muflihuna wa inna sunni ki da rabo Allah ka sanya mu ne to kaga kenan manzo Allah sallallahu yana haramta abunda baya da kyau ne baya haramta abunda wato baya haramta abunda ke da kyau hmm. abunda yake haramtawa mara kyau ne shine Allah ke da kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizqi qul ga ya musu wannan abun kyau da manzo Allah yake ayi wanda ya alata ababen kyau na duniya wanda kuke haramta ma kanku a nan duniya wanda kuke cewa baya da kyau a bari kuma gashi Allah bai ce bai da kyau ba ne bai ce bai da kyau ba ga ya musu qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya wannan ababen da kuke gani dukka Allah ne ya sauko da su domin masu imani a nan duniya khalisatan yawmal qiyama a ran tashin kiyama kuma su kadai ne a nan duniya suka yi tarayya da wanda ke da imani da wanda baya da imani dukka ya samu wannan amma idan aka je lahira to su kadai ne ke da wannan shi yasa ce khalisatan yawmal qiyama a tashin kiyama kan su kuɗi ne amma nan duniya zaka iya samu musulmi da katanya mota da katon gida da kyakkyawar mace ga duniya ga duniya ga komi ga kudi a aljeho ga kudi a banki ga kamfuna ga me ga me duka musulmi haka kuma zaka samu shi ma kafiri haka in ba sa ba sai ka iski ma kafirin yahi musulmi don yanzu rayuwar da muke rayuwa ai wanda yake kowa kudi a duniya arni ne to wannan ko da me saboda duniyar ba komi ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga muna ya ce da duniya ta yi kimar fiffiken sauro to da kahiri ko ruwan sha bai samu a duniyan amma don ba ta da kima ba ta da daraja gaban Allah sai ɗauka ya ba musulmi sai ɗauka ya ba kahiri sai ga kahiri yana facaka da kuɗi kai ko talaka kana nan cefane ya murkushe kai gobe ka murkushe cefane gobe a hada da rashin gaskiya a yi menene duka dai saboda babu babu amma kuma kai ke da imani kai Allah ke so yana son ka amma ya baka <laughs> nan da talauci amma yana son kawa to shi ko arne ga ce Allah ba ya so ne amma Allah dauki dukiya ya shi to saboda ba komai ne ba amma fa lahira fa khalisatan lahum su kadai ne ke da. wannan aya ta nuna mana kenan dukkan kayan daɗi na duniya don mumini aka yi shi in kaga katanya mota don musulmai muminai aka yi ta idan kaga katon gida da kyakkyawan kawa na duniya in ka gane shi to na masu imani ne na muminai asalin su aka yoma wayanta albarkacin kaza ne ka dangare ya samu ruwan kasko shi yasa kaga arna sun samu amma in ba da haka ba da ba su samu ba amma asali na mu'minai ne qul hiya lil ladina amanu amma kuma khalisatan yawmal qiyamah ran tashin kiyama ka arne bai da komi in ba wahala ba kashi kawai zai sha da wuta da azaba hmm, ya Allah ka kare mu Da zalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun haka muke bayyana ayoyi kwatta fillah domin mutane su sani ai malike cewa ayya makhluqatul liman amana billahi wa abada wa inna ababin duka kayan ima na duniya an halice su ne domin waɗanda suka yi imani ga Allah suka bauta wa Allah fil ayati duniya a rayuwar duniya wa in sharakahum fiha al-kuffaru ko da ko kafirai su tarayya da su a nan duniya ana ba su fa hiya lahum khassatan yawm al-qiyamah amma aran tashin kiyama ta mumine ne zalla wala yushrikuhum fiha ahadun min al-kuffar arna ba wanda zai tarayya da mu'mini da wannan ni'imomi a rantashin kiyama fa innal jannata muharramatun alal kafirina domin aljanna an haramta ta ga kafirai kuma babu ni'ima lahira in ba aljanna ba قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بدن ما ظهر منها والبغض والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah ce kul gaya musu ababen nan da suke haramta ma kansu wanda Allah bai haramta ba wannan shirme ne suke yi kul innama harrama rabbi fawahisha ubangiji na ni dai ka abun da ya haramta alfasha irin su zina irin su liyadi irin su zage-zage irin su shaye-shaye duk sabo Allah alfasha ce to wannan Allah ya hana ma zahara minha wa ma batana wanda ya bayyana kowa ya san sabon Allah ne da wanda ke da karatu da wanda baya da karatu da wanda ke da mutumin kirki da mugun mutum duk ya san abun baya da kyau to duka sune Allah ya haramta wal isma haka sabon Allah wal haka kuma al baghya wato zunubi da sabon Allah duka bi ghairil ba tare da gaskiya ba wannan duka yana daga cikin abubuwan da Allah ya haramta wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan ko kuma ku je kuwa Allah shirka wanda Allah bai saukar da dalilin yin shirkar ba ku je ku yi don dama wannan cewa abinda Allah bai saukar da hujja yi shi ba dama karin bayani kadai ne amma dai ai dama already babu shirka da Allah ya ce ayi babu wanda ke da hujja duk shirka ba ta da hujja wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma ku je ku ga ma Allah abinda ba ku sani ba kaga wannan aya malamai na cewa wato ta faro daga ƙasa ta rinka hawa tana zuwa sama sabon Allah ta faro daga ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa har ta kai koli kama ibn al-qayyim al-jawzi yayi wannan bayani yace lalle wannan aya ta faro faɗin lefi na ƙasa tana tafiya tana tafiya tana ƙarawa gaba gaba har ta kai zunubi na koli ta faɗa na farko da inda maharrama rabbiyal fawahisha Allah ya hana alfasha yadda aka ce alfasha mafi yawa hankali na tafiya zuwa ga zina ne shine to kaga duk abin da ya shafi bangaren zina irin su zina irin su liwadi irin su caca irin su wane ne duk ya shigo cikin alfawahisha wannan sabon Allah ne zunubi ne haramun ne ma zuhara min hawa ma batana wanda gahili da wanda boye kamar yadda muka yi bayani wanda already kowa gane shi ya san sabon Allah ne wanda kuma an mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba malami da wanda ba malami ba shekaran jiya aka sako gumburawa ko jiya na je na gane shi to ciki da yake har na jiya har ya hira ma har ga bishon FM an yada kafa biya da labarai yayi bayani yana cewa wato lokacin da suka kama shi to da aka je duk da labarin ya dauko ya ga mi to inda nake so in kai gare shi inda yace yana cikin sallah sai ni dan ta'adda yake mai kai ka san ba a sallah wurin ga na'am yanzu shi dan ta'adda ya san ya san mi da ni je ni tambaye shi nake to don mi suka cewa ba ku sallah na yace wai abun da yasa wai kada in yi sallah in mai addu'a in musu baka addu'a to ashe <laughs> to ashe sun san da cewa akwai Allah sun san abun da suke yin nan ba na ƙurina ba to kaga har mugu ya san mugunta ba ta ƙureta ba an gane sannan suka bashi sako suka ce abubuwan da ke faruwa su ma dole ce ta kai su ga can domin su zaluncin suna aka ce shi yasa su ma suka ce to wani su ma su ci zalunci kaga su ma sun san babun ƙurina suke ba kenan kun gane suka ce an zalunce su ne yake mafiyan su ƴan Nijar ne wasu yake mafiyan su ya ne ya ce kusan ya kasa su kashi hudu to ba yan Najeriya ne ba wasu Niger wasu Burkina Faso wasu Cote d'Ivoire wasu Libya su ne kashi biyar ne kadai cikin hudu yance mutum hudu to mutum mutum 20 misali yace to mutum biyar kadai ne ke iya zama ɗan Najeriya sauran goma sha biyar duk ba ɗan Najeriya ne ba yace dalilin da suke wannan ta'addanci suka ce yace mutum zai je Lagos ya to daga kasar waje ya zo ya yi Lagos ya yi bida ya shekara ɗaya na bida wani watanni yana bida ya samu ya kunsu ya shika kila ya bar uwarsa can zai je ya dan taimaka mata kila ya bar yan uwa kila ya bar ya ya bar matarsa yana zuwa custom sai su tarbe shi ka hanya duk su kwace su bashi tantirin matsiyaci yake shi ko sai dobin bindiga shi cikin daji ya ce to shikenan shi ma bari ya zalunci tunda custom ya iya zalunci suka ce mai to wannan shine mataki na farko yace na biyu kuma hillani ne waɗanda an ka kokora daga gurarensu su an yi bahilla ce a guri ya tashi a guri shekara <laughs> shekaru yana a gurin an zo an kashe baba ne an kashe abun nan an kore shi to daga nan shi ko ce to shi ko bari ya dauki abun an kwace yan shanu da su ne an rayuwa to bai iya wata sana'a ba in ba kiyon ba an kwace shi ko sai dauki bindiga shi ko sai shiga cikin daji suka ce to shi na aje a gaya ma gwamnati wannan shi ne dalilin su shiga cikin daji kuma ba su bari tun ba a barin zalunci yadda aka zalunce su su ma haka suke zalunci wani ya kira ni daga yankin zuru ya ce nan gabas ga bena daji ne wanda ya haɗe da zamfara da kebi da neja duka ya ce akwai rugage nan cikin daji nan sai dakarawa da wasu dai hausawa da wane ne dai saura sai suka rinka auka ma wa'annan rugagen suna kashe su ya ce akwai ni ba da karin da shi mai faɗa mini ya san shi ya ce shi ke faɗa mai da baki ne ya ce abun ban tausai da ya taɓa gani da suka shiga wata ruga suna kashin fulani to sai suka tarar da wata mace kowa ya gudu ba ta iya gudu tana shirin haihuwa ne tana cikin naƙuda sai bada karin yake cewa sai ni kashe ta tana naƙuda fa sai kashe ta yace bayan ya kashe ta sai ya gane cewa ashe matar kyakkyawar mace ce yace inda ya san tana da wannan kiwai ba zai kashe ba sai dai dauko ta ta zama ta tai to shi ma an ce an kashe shi yanzu shi ma din da ke wannan bayani Allah da ya sauka muna so ire-iren wa'annan abubuwan confirm su ne suka tattaro suka zama ma Najeriya alakakai kuma da wahala a iya shawo matsalar nan in ba tare da an dawo an ya don an yi sakaci har ta yi karfi yanzu ya Allah ka kare mu to wannan ta'addancin dai mai yin ta'addancin da wanda ake wa da malami da wanda ba malami ba duk ya san bai da kyau ko kaga abu ne mai kyau shi ya san bai da kyau amma me ne da ya yi shi saboda shi ma an yi mai ba kyau shi yasa shi ma yake ba kyau ya Allah ka kare mu to shine ma zahara minha wa ma batana kuma wanda ya boye wani sai wani da wani ke iya gani cewa laifi ne wani bai iya ganewa an gane to sai Allah ke cewa wal isma da kuma zunubi al isma shi kuma yanzu wani lokaci al isma yana iya zama cikin tare da alfasha wani lokaci al isma yana iya wuce wayannan alfashe ya wuce gaba an gani. domin sai malamai suka ce nan tunda aka yi adafi ne zuwa ga wancan to bai kai wato ya dara wancan kamar da ibnu qayyim al-jawzi yace yace to ya dara al-fawahisha domin alfa sha yanzu misali yana yiwa kamar da muka ambata su zina da sauransu yace to al ism shi kuma yana iya shafar kisan kai kaga kisan kai ya hizina ya hi domin abdullahi da abai yana ganin cewa duk mutumin da ya kashe mumini digangan ka san musulmi ne digangan ka kashe shi don ka kwace dukiya tai ko don kai masa wani abu yace ko ka tuba Allah bai so don Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannama ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها wa gaba wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adalahu azima ibn al-qayyim al yake cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda da ya kuskure kashe mumini digangan digangan ka kashe mumini ba kuskure ne ba kawai ka kama mutum ka je ka kashe kila an ce ma barawo ne kila an ce ma dan fashi da makami ne kila an ce ma wane ne kila an ce ma kawai dai kawai a zanga zanga ta kawai kuke yi kila kaza kaza kawai ka kama ka san musulmi ne ka je ka kashe shi muta'ammidan Allah ce fajaza'uhu ko ko siyasa kawai ta raba ku fajaza'uhu jahannama sakamako na farko da za a fara sakan ka masa shine wuta jahannama na wa gaziba Allahu alaihi Allah ya hushi da shi Nau kuwa wala anahu Allah ya la'ance shi na hudu wa lahu azaban aziman Allah ya tanada masa azaba mai radadi to sai abdullahi Daba yake to wannan ya nuna kenan ba wanda yake wa wannan azaba sai kahiri yake saboda haka duk wanda ya kashe mumini digangan ko ya tuba Allah bai so sai ya shiga wuta an gani to kaga kenan dai a takaice ko da ke ma maganar jumhuru ce ba maganar jumhuru in ya tuba Allah zai yahi masa to ya dai himi ya hizina ya hizina sai na gaba walbagaya da albagaya ake to shi ko albagaya ya yi wancan al’ismun shi ko menene ne bagaya nan yace shi kuma ya shafi tawaye na zubar da jini wato yadda mutum zai tawaye ga shugaba ya zo ya kama yaƙi da shugaba a rinka zubar da jina ne musulmi kaga shi yanzu lahibi ya hada akwai na zubar da jini sannan kuma akwai na raba kanun musulmai sannan akwai kuma na saba ma shugaba to kaga ya wuce na kisan kai gaban za kawai haka an gane wannan to shine ke biyu ba gare shi ya mataki na nawa na uku kenan ko mataki na uku ko na hudu a na uku bigairil haqi na mataki na hudu wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan ku shirka wanda shi ku ya wuce duwa yanga goma shi san kai da shirka goma zina da shirka goma waye da shirka ya Allah ka kare mu shirka duk ta wuce su to ita ma akwai wanda ya wuce ta ibn al-qayyim jawzi ce to ita ma akwai wanda ya wuce ta yace gashi nan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna ku je kuwa Allah ƙarya wa Allah ƙarya ya shirka yace to wayannan su ne matakan duka wanda shi an naquli wanda babu lihin da a sa. wa Allah ƙarya wa an ta kolo alallahi ma la lamuna yace saboda mi saboda ce ko shirkar ai akwai alamar wa Allah ƙarya a cikin ta sannan kuma yana yiwa kai shirka wato ba tare da kawo Allah karya ba amma ita shirka duk shirk duk lokacin da kawo Allah ƙarya to kai shirka sannan kuma akwai ƙari akwai ƙarya ga Allah domin wanda ya shirka ya ce ba Allah ya ce ayi ba kaga mai dama ne amma wanda zai shirka ya ce Allah ya ce to kaga shi ya hada ba bai guda biyu shi sa ibnul qayyim jazi ce to wannan yahi wani muni shi ya sa Allah ke cewa wa ma na azlamu mimman iftara ala Allah wa ma azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba wa huwa yud'i ila al-islam na'am wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin wa man azlamu Allah ce ina tambaya duk masu zunubin duniya a tambaya akwai wanda fi zama azzalumi tantiri azzalumi mimman kazaba ala Allah fiye da wanda yawa Allah kada mimman mimman iftara ala Allah mimman iftara ala Allah al kamar mutumin da yawa Allah ƙarya ya kirkira ma Allah ƙarya yace Allah ya ce Allah bai ce ba ko yace annabi ya ce annabi bai ce ba ko yace wannan shine shari'a kuma ƙarya ta ba shari'a ce ba kaga ya kawo Allah ƙarya wannan shine babban hadarin da malamai ke fadawa a cikin sa dole ne idan zaka wa mutane bayani ka tabbatar da abin da zaka faɗa na Allah ne ya faɗa ko annabi ne ya faɗa kar ka sa son zuciyarka a ciki domin sa zuciya a ciki zai kai inda zaka wa Allah ƙarya shi yasa ma manzo Allah ke cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar duk wanda ya kuskure min ƙarya da gangan to lalle ne ya samu gurin zaman sa wuta jahannama saboda mi saboda yawa manzo Allah ƙarya to kawa manzo Allah ƙarya kawa Allah ƙarya manzo Allah yace in kai mai ƙarya ka dawama a cikin wuta to shi ko Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba kaga dawa Allah ƙarya dawa manzo Allah ƙarya do abu ɗaya ne zai kai ka zuwa ga wuta to da ka yi a hankali a wajen wa manzo Allah ƙarya a yi a hankali a wajen wa Allah ƙarya domin haɗari ne ƙure da gaske wa Allah ƙarya ko wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya tasattur da addini a wa manzo Allah ƙarya ka zo ka kirkiro zikiri ka san annabi bai faɗa ba Allah bai faɗa ba ka ce Allah yake yi kai hankali wallahi ko ka kirkiro salati Allah bai ce ba annabi bai ce ba ka ce Allah ya ce ka kirkiro wata ibada da ka sani babu ta littafi Allah babu ta sunnan manzo Allah ka sani har a zuciyarka har ga Allah ka san babu ta amma kuma ka dawo ka ce ka rinka kira mutane a zo a rin kai ka san annabi bai yi ba ka san Allah bai ba ka ce ayi wallahi akwai hadari kuri daga gaske wallahi shi yasa karatun mu can baya baya na farko muka karantar da ku ana wannan gurin muka ce bid'a tafi zina muni bid'a tafi shan giya muni saboda mi saboda akwai wa Allah ƙarya a ciki akwai cin gyara Allah akwai cin gyara annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya Allah ka kare mu waina sune matakai na zunubi koli koli na koli wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ku ga ma Allah abinda ba ku sani ba kuma ku ce Allah ne yake na'am na أمة نجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Allah ce wa likulli ummatin ajal kowace al'umma tana da lokacin da idan lokacin yayi to shine aka ɗiba mata lokacin kawai ake jira ba wanda ya isa halakar da al'umma ya kai ƙarshen su idan lokacin su bai yi ba ba wanda ya isa ya kashe ka in lokacin ka bai yi ba ba wanda ya isa kuma ya hana a kashe ka in lokaci yayi wal kulli ummatin ajal kowace al'umma tana nata lokaci fa idza jaa ajaluhum idan wannan lokacin nasu ya zo la yasakhiruna sa'atan ba a jinkirta musu ko kyautawa ido ne sa'ata anan an yi amfani da sa'atan ana nufin wato ko kyautawa ido ba sa'a irin wannan wanda laraba ke ma sa'a yanzu awa ɗaya ba ba awa ba sa'a kyautawar ido darfata aini ne ba a jinkirtawa lokacin na yi dok na an gama wala ya wala yasakhirun kuma ba a gabatar da su tun kamin lokacin da yi ba wannan kuma baya hana a ce kaji hadisi ya tabbata cewa ga abin da kake wanda zai sa rayuwarka ta karu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in akwai wani abin da ke kara ma rayuwa albarka wato ke kara tsawon rai akwai sadar da zumunta a ciki cikin ababin da manzo Allah bare ke zo na kara wa mutum wato tsawon rai sadar da zumunta in ji wa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai malamin suka ce to wannan karawar sai suka yi sabani ko suka ce karawar ana nuni ba ana nuni karawar adadin kwanakin ba ko adadin awoyin ba ko mintutukan ko sakan sakan ba shi ake nuni ba a kara ma rayuwa albarka idan kana da zumunta sai Allah sanya ma rayuwarka albarka domin me ya amfani ka kai shekara 90 a duniya amma rayuwar ba ta yi albarka ba wani dan shekara 60 sai kaga tahi albarka a gare shi yanzu mafi yawa in kana jin tarihin magabata manya manya malamai marubuta wayanda suka yi rubutu irin su eh, Imam Nawawi irin su Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani irin su Imam Al-Bukhari irin su Imam Muslim irin su duka in ka ji tarihin su sai ka ji wani ya rasu yana shekara 40 wani ya rasu yana shekara 50 wani ya rasu shekara 60 wani shekara 65 koli kolin saka zaka ji da yawa ka samu wanda zaka ji an ce ya kai shekara 70 a duniyar nan amma yanzu muna da ɗan shekara saba'in a duniyan nan ko babu muna da ɗan tamanin ko babu muna da ɗan tisi'in ko babu da tasu da ta wancan da ɗan shekara arba'in ya wahi <laughs> suka shi na suka ce to albarka ake nuhi wasu suka ce a'a ba shi ake nuhi ba ana nuhi dai karawa ai Allah na iya karawa ai abinda Allah ke nan Allah ke nuhin ba mai karawa ba mai ragewa wani ya zo ya kara ba Allah ba shine ababun iyawa amma shi Allah fa shi yana ya karawa yana iya rigewa amma kai baka iya karawa baka iya kara ma wani ko second daya baka iya rige masa ko second daya amma shi Allah yana iya karawa wanda ya ga dama wa ma yasha wa yuthabbit wa inda hu وعنده kitab yamhu يمحو ma yasha wa yuthbit Allah yana shahi abun da ya ga dama kuma ya tabbatar da shi a wani lokaci lokaci Allah ya rubuto ma za ka kai shekara 60 a duniya bayan shekara 60 za ka rasu amma sai ka je ka sarar da zumunta sai Allah ce to a ƙara masa a ƙara mai sai kai 70 ko ya kai 80 sai ya ƙara maka saboda me saboda kana da zumunta ɗan uwanka suna jin daɗi ka kana zuwa ka gaishe su in kana da amu hannu ka ba su in babu kuma ka gaishe su ne kana kyakkyawar hulɗa tsakaninka da yan uwanka akwai da zumunta sai Allah ce a ƙara ma rayuwarka wani kuma sai yan komai zai shekara 60 sai ga ya yanke zumunta sai a ce to a rage sai dawo hamsin <laughs> duk wa da hu immul kitab mulkitabi na hannunsa wancan da ya rubuta yana ga hannun Allah sai ya shahi ba fayan linka na can ba to sai a shahi wanda aka ce ma za ka yi sai a rage ko wanda aka ce ma za ka yi sai a kara ma wa da hu ummul kitab ce to wannan shine amma nan da aka ce eh, wali kulli ummatin ajal ko ce al'umma tana da nata lokaci fa idza jaa ajaluhum la yasakhiruna sa'atan wala ya dimuna. ba a jinkirta musu ba a ƙara musu wannan wani ne bai iyawa amma banda Allah shi Allah yana iya komai ya fa'alu ma ya sha'u ni ya bani adama ya bani adama imma yati annakum rusulun minkum yaqussuna ya ayati ya kusuru alaikumu ayati famani taƙewa a zulaha fala haifun alayin wala hun ya hazanun tufi Allah da kuma yana kiran yayan adam yana kira mu gaba daya ya bani adama ya ku yayan adam in ma ya ti yanna kuma rusulun kuma dai a turo muku da manzanni wannan ana faɗa ne tun lokacin annabi adam alaihi salatu wasalam kuma manzanni minkum cikin ku mutane ne za a aiko ba mala'iku ba ba aljanu ba ka sa wani yanzu in bidiya ta kai mai bidiya in kace manzo Allah mutum ne ce wai wai wai kaji wai annabi mutum na to mina na rasulun minkum Allah yake cikin ku ba mala'ika ba ba aljini ba nan manzanin yaqussuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina faman ittaqa wanda ji tsoron Allah wa sulaha ya gyara aqidarsa ya gyara aikinsa fala khawfun alaihim ba sa da tsoro a gaban Allah walahum yahzalun ba sa bakin ciki ko da sun ba zuriya nan baya Allah zai kare musu zuriya zai tsare musu zuriya kuma can inda suka fuskanta ba tsoro domin za su shiga cikin aminci Allah shine aljanna والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wallazina kazzabu bi ayatina wa'inda suka karyata ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai game da wa'innan ayoyin suka karyata abinda Allah yake suka yi girman kai suka ga daukar aya ayi aiki da ita kauyanci ne su sun wuce wannan hadisan manzo Allah aiki da su wato kauyanci ne sun wuce wannan ulaika ashabun nar yan wuta ne hum fiha khalidun kuma idan suka shiga ba sa fita abada har abada ya Allah ka kare mu na'am فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم ترعونا من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Allah ce faman abulamu tambaya har yanzu akwai wani azalumi wanda ya kai min maniftara alallahi kaziban wanda ya kai mutumin da zai kirkira wa Allah ƙarya au kazzaba bi ayati ko wanda zai wa Allah ƙarya ka san mun karanci da dazu ko au kazzaba bi ayatihi ko ya ƙaryata ayoyin Allah a ce mai Allah ya ce ce ƙarya na annabi ya ce ce ƙarya ne ya karyata abun da Allah ya fada ya karyata hadisi daga manzo Allah saboda shi bai da wannan ilimin ula'ika wayannan yanaluhum nasibuhum min alkitab da aka riga aka rubuta musu na cewa za a ba su nan duniya za su samu wannan abun ko khairi ko sharri zai same su hatta idza ja'atuhum rusuluna za su shiga da rayuwa da haka gurgudon yadda aka ɗebo musu a rayuwa suna bacaka za su gaba da rayuwa har lokacin da manzanninmu za su zo musu su ne masu karɓar rayuwarsu ya tawaffauna wa inda za su karɓi rayuwarsu su ne mala'iku qalu za ka ji mala'iku na ce musu aina ma kuntum tad'una min dunillahi ina ababai nan da kuke bauta ma wanda ba Allah ba ina suke ina shehuwa ne ina magirowa ne ina aljaniwa ne ina wani ne hadda mai aljihu ina yake duk ina suke ina suke qalu daga sun ce ballo anna wallahi sun bace ba mu gane su ba ba mu gani ba wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina su da kansu za su ba da shaida wallahi kahirai muke da an ce muna kahirai mu ta fada ashe a ashe gaskiya ya izalan nan kai wallahi kahirai muke قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأوليهم ربنا ربنا هؤلاء يبلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار البر قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الله أكبر قال دخلوا في أمم سلتي تتمنى دي دي زكا هرينا كوية دا eh mun da to udkhulu fi umamin ku je cikin al'ummomin nan kahirai wanda suka wuce ga su can kahirai ku je yan kada kalab min qabli wanda suka wuce kamin ku min aljinn wal insi kuma kahiran ba mutane ɗaya ne ba akwai mutane akwai aljanu duk kahirai ne ku je ku shiga ina za a shiga Allah ce fin nari wuta kullama dakhalat dakhalat ummatun lanat ukhtaha idan za a shiga wannan wutar duk lokacin da ka ɗauko na al'umma mai shirka irin kaza mai kafirci irin kaza mai sabo Allah irin kaza aka sa sai a ɗauko kuma wani shiko mai sabo irin kaza shiko ya biyo baya mai sabo irin kaza ya biyo baya mai sabo irin kaza ya biyo baya ana ta sa su faujan faujan faujan faujan to ana ta shiga kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha wanda duk ta shigo sai ta la'anci ƴar uwarta wannan tana shigo ta iske wani kato wanda ya riga shi yace ka Allah ɗebe ma albarkaci kai ma hatta idan dara ha sai sun ƙare shiga duka kowa da arne da arniya an gama shiga jami'an qalat ukhrahum sai na ne suka shigo daga karshe karshen nan tunda su ne ƙananan kahirai ko sai suka ji suna faɗa li ulahu ga manya manyan arnan nan sai kace ce ha ula'i wayan ga manya manyan ga ka gane su nan da katin ga kato kati katin da suka jawo mu cikin wuta su haula ya dalluna su suka batar da mu suka ce idan mun ka zauna akwai shiga aljanna bila hisabin wala iqamin muke da aljanna har an samu ne wani yanzu wanda ke isuwa yana cewa wai in ya shiga ma kabari aka ce masa wai man rabuka wai sai ya mari mala'ika mun shi dani na wai su sun wuce mala'ika ya tambaye su man rabuka suke da aljannan saboda in ka bi su kawai aljanna da rai sai a ce to ka gane su nan suna suka yi muna wannan ƙarya haula ya balluna su suka batar da mu fa'atihim azaban bi'fan ba su azaba ninkin ba ninkin minan nari ƙara musu sai wanga muridi na kawada mu shehi ne fa ya ce wanga shi ya batar da ni a ƙara mai azaba shehu ya kalli shi ce kai kana ko da hankali a ƙara mini wa ma kana lakum alaina min fadlin bai yiwa a ce in a bani azabar ta hita ka da ni da kai duk gudana kai shirka na shirka saboda ka duk azabar da za a yi min haka za a yi ma fa ma kada lakum alaina min fadlin ba yuwa ai muna azaba saman taku duk ai muna guda mana an gama qala sai Allah ce to ko ku yi shiru li kullin ba'i kowa yana da nashi ninki ko ka karanta shi li kullin walakin la ta'lamun sai dai baku sani ba wato kai baka san azabar da shi yake sha ba shi yasa kake a kara mai shi ya san abin da yake sha ya sa azaba ta ba ƙasa ga taka ce ba yana shan kila ma wanda ta wuce taka kai baka sani ba saurakan likullin difin kowa yana da nashi ninki ya Allah ka kare mu sai وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت أولاهم sai manya-manya waɗanda suka fara shiga wuta kamin ƙanana su zo liyukhrahum sai su gana gaya ma kananan yare yaren da suka batar amma kana lakum ba fa yaren na shekaru ba ana nuni yara cikin bata wanda ka san akwai yaron da ya hi tsoho bacewa ko ba shi aka nuni ba wanda ya hi batan babba kenan babban malami cikin bata sai kananan dalibai ne sai su ce masa eh, liyukhra ma kana lakum alaina min fadli babban sai ke ma kananan ai ba mu da wani fifiko mu da ku azabar da ake muna irin ta ake muku fadukul azaba sai Allah ce to shikenan ku dandani azaba bima kuntum taksibun saboda aikin da kuke aikatawa da mu da ku da su duka ku dandani azaba saboda aikin ku kenan ba wani abun da yasa kuka samu wannan azaba sai don aikin ku ba aikin wani ne ba aikin ka ne ya jawo maka ya Allah ka kare mu nan zamu tsayawa insha Allah abu da makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi yayi muna wa subhanaka kan bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk